ezekiel Sura goma sha bakwai Gaggafa biyu da kuranga guda Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, ka shirya kacici kacici, ka faɗa wa gidan Isra'ila misali, ka ce musu, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Babbar gaggafa mai manyan fikafikai, dogaye gasusuwa da gasusuwa da yawa masu launi iri iri ta zo Lebanon. ta cire kan al'ul, ta karye kan tohonsa da yake can bisansa, ta kai ƙasar ciniki, inda ta shuka shi a birnin ’yan kasuwa. Ta ɗebi waɗansu irin ƙasarsu ta sa a ƙasa mai taki, ta shuka shi kamar itacen wardi kusa da ruwa mai yawa, ya kuwa yi toho ya zama kuranga gajeruwa mai yaɗuwa. Rassanta suka tanƙwasa wajen gaggafar, amma saiwoyinta suka zauna a ƙarƙashinta, ta haka ta zama kuringa, ta yi rassa ta kuma fid da ganyaye, akwai kuma wata babbar gaggafa mai manyan fikafikai da gashi mai yawa, kuringan nan ta tanƙwasa saiwoyinta zuwa wajen wannan gaggafa, daga inda aka shuka ta, ta kuma miƙe rassanta wajenta don gaggafar ta yi mata banruwa. An shuka ta a ƙasa mai kyau, kusa da ruwa mai yawa, don ta yi rassa masu yawa. ta ba da ’ya'ya ta kuma zama kuranga mai daraja, ka gaya musu cewa, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Wannan za ta ci gaba? Ba za a tumbuƙe ta a kuma karkaɗe ’ya'yanta don ta bushe ba? Dukkan sababbin tohonta za su bushe, ba sai da hannu mai ƙarfi, ko kuwa da yawan mutane za a tumbuƙe ta daga saiwoyinta ba, ko da an sake shuka ta, za ta yi amfani ne? Ba za ta bushe gaba ɗaya sa'ad da iskar gabas ta hura ba, ta bushe a ƙasar da ta yi girma? Sa'an nan sai magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ka faɗa wa gidan ’yan tawayen nan, ba ka san abin da waɗannan abubuwa suke nufi ba? Ka faɗa musu cewa, Sarkin Babilon ya tafi Urushalima, ya tafi da sarkinta da kuma manyan garinta, ya dawo da su Babilon. Sa'an nan ya ɗauki wani daga iyalin sarauta ya yi yarjejeniya da shi. ya sa shi ya yi rantsuwa ya kuma tafi da shugabannin ƙasar, don a raunana masarautar, kada ta ƙara tashi, amma ka tsaya dai kana cika yarjejeniyarsa. Amma sarkin nan ya yi tawaye a kan sarkin Babilon ta wurin aika jakadunsa zuwa Masar don a ba shi dawakai da sojoji masu yawa, zai ci nasara? Shi da ya wannan abu zai tsira? Zai iya taka yarjejeniya har ya tsere? Muddin ina raye, in ji Ubangiji Mai Iko Duka, zai mutu a Babilon, a ƙasar sarkin nan da ya naɗa shi, domin bai cika rantsuwa da alkawarin da ya yi ba. Fir'auna da yawan sojojinsa da kuma yawan jama'arsa ba zai zama da taimako a gare shi a yaƙi ba, sa'ad da sarkin Babilon zai gina mahaurai ya kuma yi ƙawanya don ya hallaka rayuka masu yawa. Bai cika rantsuwa ba ta wurin take alkawari, domin sarkin Isra'ila ya ƙulla alkawari ya kuma aikata dukan waɗannan abubuwa, ba zai tsira ba, saboda haka ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka ya ce, Muddin ina raye, zan nemi hakkin rantsuwata da ya ƙi cikawa da kuma alkawarin da ya take, zan kafa masa tarkona, zai kuma fāɗi a tarkona, zan kawo shi a Babilon in kuma hukunta shi a can domin ya yi mini rashin aminci. dukkan sojojinsa zaɓaɓɓu za a kashe su da takobi, za a kuma watsar da waɗanda suka ragu ko'ina, ta haka za ku san cewa Ni Ubangiji na faɗa; ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa ni kaina zan cire toho a kan itacen al'ul da yake can bisa in shuka zan kuma karye ƙanƙanin reshe daga can bisan tohon in shuka a dutse mai tsayi, a ƙwanƙolin dutsen Isra'ila zan shuka shi; zai yi rassa ya ba da ’ya'ya ya kuma zama al'ul mai daraja. Tsuntsaye iri iri za su yi sheƙa a cikinsa; za su samu mafaka a inuwar rassansa, dukan itatuwan jeji za su san cewa Ni Ubangiji ne mai sa manyan itatuwa su zama ƙanana in kuma sa ƙanana itatuwa su zama manya; nakan sa ɗanyen itace ya bushe, busasshen itace kuma ya zama ɗanye; Ni Ubangiji na faɗa, zan kuma aikata.